jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci inda muke kasan afirka ta tsakiya za mu tattauna ne da alhaji sani yalo wanda shine shugaban kwamitin gudanarwa na ofishin surufin kaya na hanyar kasa a nan wato kasar afirka ta tsakiya alhaji sani assalamu alaikum to sunanka ya fito alhaji sani cikin wato wasu ababa musamman juyin mulkin da aka so gudanarwa a ƙasar gine equatorial a shekara ta 2017 menene ra'ayinka na gode dan wana na gode kuma na afirka media da kuka bani eh, opportunity ne wanda zan bada da nawa eh, gaskiyan wato magana nan kamar da ka san eh, me ake cewa da shi da hausa ne irin wato kamar dutse ne faɗi a kanka haka ne wannan magana ya faɗo mai faɗo mai ka san rantsuwar musulmi allah ne ko to wallahi zan ce maka wannan magana ko kusa ba na ciki me yasa zan shiga ciki me dalilin zan je saboda in ba da kuɗi a'a in ba da makame ni ba soja ba ne a'a in je in zama shugaba a gine equatorial saboda me shi wannan shugaba na gine equatorial obiyan gema babanmu ne na afirka yau da shi muke takama fa bayan rasuwan Allah ji kanshi Allah ya masa Allah ya gafarta shi Allah ya bashi wajen zama wajen kwana eh, Gaddafi yau duk bayan ga muke ai ai da shi muke takama to da wanda kake takama kuma zaka je kuma ka ce zaka masa ba kyau ne saboda me me min akan me sarauta na me sarauta Allah ne ke ba mutum arziki Allah ne ke ba mutum to me zan je nema dan abin da Allah ya bani ina ci abinci da ni da iyali na da iyayena ba fi min ba dan wani ai masu tuhuman ka sun ce kai eh, to ka san zuciyan wannan abun wanda shine ya ba da kudade ma ko zan kudade don aje a aikata wannan eh, eh to ka san masu hawayen mu gaskiyan su waye wato sun ga irin tsayawan da ne a jikin shugaba ban bar musu hanya bayi na tuwadera na eh, sha Allah ka san sarauta Allah ne ke ba mutum to na tsaya bayansa Allah ba mu sarauta gaskiyansu su nemi hanyar da za su cire na jikinsa don su yi abin da suka dama domin duk wannan mutanen da suke maganganu na na san su a sun san ni a ba na yau ba ne yau wajen shekara 30 da an kai fa muka san juna don naturally su sa irin wannan magana kaina su nemi wani igiya su dore ni domin shi wannan kanin nan nawa aka sa shi a cikin wannan magana domin sun san gaskiya ne ba ƙarya ba ne eh, ahmed yalo eh, ahmed haka kanina ne ba ƙarya ba ne amma ka san a cikin fami mu 23 ne to don mutum daya ya yi laifi shi a ce duk 23 suka laifi ko kuma a wansa ne tura shi ai ba yaro ba ne yau jin shekara ba yake da shi ba shekaransa 41 da yaro ne ya je gaskiya ne an ba ya masa formation a chadi daga can lokacin da aka yi juyin mulkin a san traffic ya kuri tafiya bin sa ture aka kada bozizi aka kada bozizi bozizi ne ma ya tura shi wannan formation din ce tafiya bisa turai to abin da yake a can ba yaro ba ne in san me yake yi a in ce masa zo ka yi juyin mulki a gine kwatura saboda in zama shugaba a can a ko don samu kuɗi kuɗin me abin da allah bai bani ba wani zai bani ne ai ƙarya ne kaga yin haka yanzu yana nema ya ɓata wa dangin ku suna ba wallahi gaskiyan ka dangin mu sunan dangin mu ya ya ɓace amma ka san allah allah ne gaskiya kamar hayaki na ɗaki yayi ba za ka rufe shi ba wata rana zai fito to kaga gaskiya so mai fita wannan magana ba na ciki ba dangin mu ba sa ciki shi kanina gaskiya ne ya yi batan hanya ya shiga wannan hanya amma insha Allah Allah yadda zai koma hanya ya yi laifi war hakan da yake cikin wahala shi ma ya gwammace yayi to ana ka sani wane ne baya kaunan ka ko ce ya tsane ka a eh yadda zai je har ya ɗauki sunan ka ya kai gurin wato eh, ya hada sunan ka da irin waɗannan muyagun ayyuka ka san igiya in ta ɗaure ka da igiyan nan ina da tsawo da yawan da igiyan mutane da yawa na bayan wayan abin ma ba faɗansa wato ka san shiru ma magana ne igiyan nan da nisa ya tashi yayi ai idan kai shuru kuma sai a zauna a yi ta tuna wani abun da eh to kasan cikin da ake ganin nan ba ko abinci da kashi ne yake ciki ba ba ganganu ma shi ka ajiye wani abin da zaka faɗa gaban ku zan faɗa akwai abin da ba zan faɗa ba gaban abin na abin maganan ku akwai shi amma wannan igiyan da nisa saboda kowa ya san shugabanin yanzu akwai manya ba sa son saye mm. in na ce ma manya wata manyan garuruka kenan to na tsaya jikinsa matan kasashe kenan ba sa so to mu kuma allah ne ba mu sarauta ba a jiran mu allah kuma ya ba mu mutuna na nashi allah ya yi nashi igyan da nisa ya alaƙar ka take da tsohon shugaban majalisar dokoki na nan kasan wato mai suna abdulkarim mai kasuwa eh to ka san shi kamar da ka faɗa sunansa mai kasuwa wato sevre gaskiya mm. ana ce da shi mai kasuwa ana ganin su kamar musulmi wato ya kafirce ya ta kafa samu shi kafir ce dole ba ya zama abin nan ba kamar abin nan me ake cewa da shi kafiri me ya kafiri kuma aikin kafiri kafiri wato wanda baya son zaman lafiya gari ai shi sa ya kafir ce kafiri ne baya son zaman lafiya yau ya je ya tambaye kudi a gari kaza ya tafi angola ya tambaye kudi a gari na ba ke ku ba wani kudi saboda mu kore wannan a kore shugaba da me ba fada za a yi ba an yi fada kuma ba ko mutuwa ba mutane ba su mutu ba ya zo congo brazzaville ya tambaye kuɗi ya tafi niger kwanan na wajen abin na eh, shugaban can ya tambaye kuɗi ya zo yanzu da sunan sani yalo saboda ya tafi gine equatorial ba shi kuɗi ina ganin shi shugaban ya ce bayan ba zan same ka ba saboda maganan kanna ba gaskiya baya za ka tambaye ni kuɗi ka ci abinci ko kuma ka ce ka je mulki a garin ku ya gani igiyan nan hannunsa na ciki yayi shi wato a cikin wata tattaunawa da yi da wata gidan eh, jarida ya ce sani yalo ya kira so ya ce sani yalo shi ne wato eh, ya za a ce warzo wanda yake a nan ƙasa na central africa yana daga cikin wato waɗanda su ne suke so su kada shugaban ƙasan gine wato ya furta kuma ka san sunan sanin nan mm. wato ko a cikin a wajen hausawa yana ba da tsoro ai ba sani ba ne saniya ne mm. kasan saniya kuma da turanci kamar da kashi na yaro kuma yaro ne wato yaron saniya normal ya bada tsoro amma a cikin zancen juya mulkin nan don allah da annabi a cire sunan mu a ciki tun ba ni ba a cire sunan a ciki ba na cikin kome na me in je juya mulki samu me a can ni ba dan garin ba ne kudi allah ne ke ba mutum sarauta allah ne ke ba mutum to me zai kai ni can saboda me mutum ne wanda yake taimaka mana tun ba garin mun nan ba san traffic wanda muka wahala wani kwanan baya kaji ma an da musulmai suna fada har nama musulmai ake ci wannan mutumin ya tsaya a abin a community mu shugaban kasa eh. ya taimake mu da gaske ya tsaya sam lokacin da su selika suka shigo suka dauki garin nan eh. da su aka soma wannan abin kashe kashe ya tsaya ya ce can wannan mutane bai yadda da su ba a cire su to wanda ya baka abinci kuma za ka yi abin na hannunsa ai ba daɗi me ya min wanda ya mana eh, yake sun zaman lafiya da garin mu me zan je nema kuma in ce ha a kashe shi don ɗauki me eh? ni dai abin da zan faɗa allah ba shi haƙuri allah ya daɗa ba shi haƙuri kuma kuma za mu nemi tuba wajensa da sunan danginmu don mutum ɗaya ya yi laifi ba za a ce dun dangi nan suka yi laifi ba ba abin da muka yi kuma ni sani ba zan yi wani abu saboda shi ba ba za a wuce ta ni a ji a cuce shi ba sam ba za a wuce ta ni a nemi kashe shi kashe mutum fa lahira ba za ka yi mutum fa zai tafi ba zai dawo fa to na me a kan me me yi min banza ka tashi ka ce ba ka son mutum a ji a kashe shi ai ko mutum ba ka kaunansa kakka ce a kai shi kabar yayi shi ma yana da yara yana da iyali yana da mata da yara da familinsa to zan ce a ji a kashe shi don sarauta mai ni ba dan garin ba ne akwai ayar tambaya to alhaji sani shin yanzu wannan al'amarin ya bata alaƙa da shugaban ƙasa wato shugaban ƙasa na nan haka a santrafi wato abinda wayannan mutanen suke nema kenan wato a bata zamana da shugaba saboda samu hanya su zo su bata gari mm. allah sa kuma shi wannan shugaban ya wato mai zan kama da hausa da turanci ya fi yin fasil amma wato shi yana da nitsuwa yana da kuma lissafi baya son karya eh. in ka ce masa wani ya yabu kaza kawo masa brev eh, abin da ya tambaya ke hujja babu to akan karya zan raba mutane don daɗin me ba a son sani so ko ba a so na me yasa zaka raba abu kwanai biyu abinda Allah ne hada su muna nan tare da da tsakaninmu har yanzu har gobe domin ba abin da nake yi wanda zai bata zaman mu da shi babu ba wani abin zan yi bai shina ba ƙarya ne ko magana nake da kai ya shina kun zo za ku same ni in yi magana ya ce to abin da za ka musu gaskiya ne ka gaya musu ba abin da za ka boye ka gaya musu gaskiya domin kowa ya san tun da aka san wannan magana baka taɓa magana ba don gaskiya ka samu kai maka yi magana ciki ya harkan kasuwancin ka kuma shi eh to ka san kuɗi baya son fada baya son kuma maganganu eh. harkan kasuwa na gaskiya kan muna ina wahala da shi amma akwai Allah ka san kana eh, kana eh, kullum kana hamsa salawati kuma kana sanai da zama da Allah na ganin Allah zai taimake ni insha Allah kuma da yake na gani eh, abin da ya sa yau kuka zo min wannan duk allah ne ya turo ku saboda a san gaskiya wannan yaro wannan dan talikin ya yi laifi bai yi laifi ba kaga allah ya turo ku to ina gani bayan wannan magana da muke da ku in allah yadda na fita ciki ba cikin komai kuma kowa zai san sani ba komai ba na cikin wannan magana kuma fatan da muke kenan to alhaji sani yaro daga karshe wani irin wato maganganu zaka iya gaya wa masu sauraron mu suna da yawa suna nan kuma wato da hausa suke suna sauraron mu ta sashin mu na hausa mm. ka san a yanzu haka an ce hausa ita ce yare eh, ko ce shine yare na goma sha ɗaya cikin yarurruka da ake magana a fadin mm. duniya mm. wato akwai mutane sama da miliyan ɗari da tamanin da suke maganin hausa ko suke jin hausa me za iya gaya masu sauraron waye wato abin da zan gaya ma 'yan wana su afirka wanda suke gane mu yau suke sauraron mu a cikin wannan magana na gine equatoria sam ko kusa ko nisa ba na ciki amma kamar da na faɗa da turanci ɗazu da sunan dangina yalo za mu nemi tuba a wajen ubanmu ubangima ba zugo wannan babanmu ne na afirka amma domin yaro karamin yaro kamar ni zan je fara da da giwa saboda me yau fa shine zaki a gaba a afirka bayan rasuwan da wanda suka kashe mana kaddafi bayan kaddafi yau waye in ba shi ba mutum ne yau kana cikin matsala zai zo taimake mu ya taimake gare mu kasan mu da yau kuma allah sana jikin shugaban kasa in ce kuma ta ni za a wuce a ta kuɗi na zan ɗauka in bayar in ce a je masa wani ba kyau saboda me dan Allah dai banza banza hakan nan to abin da zan gama yan wana dai wata cikin wannan zancen ni ba komai bane abin da kuma zan tambaye wannan eh, baban namu uban mu ya yafe ni ni ba na ciki kuma dangina ba su a ciki Allah ba shi hakuri Allah ya kare ba shi hakuri abin da zan gama sai kenan Alhaji Sani mun gode. Na To jama'a kun ji yadda tattaunawar mu ta kasance da Alhaji Sani yaro a nan kasan afirka ta tsakiya she kuma idan allah mai koma mai komai ya kai mu nan gaba salamu alaikum